Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kuna Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen tukur Baba Gusau. hukumar wutar lantarki ta ƙasa tun tana nepa <laughs> to ina fatan har yanzu malamin yana wajen ko kuma likafa ta dan wasiƙa ta daɗe amma tambayar da ta yi yana da muhimmanci kuma ina fatan zai taimaka wa mutane ya ce yana son da allah ka mishi bayanin irin kayayyakin abincin da yake taimakawa yaran da suke cikin ciki a takaice dai kayayyakin abinci da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci waɗanda kuma suke da sauƙin samun wato sauƙin samuwa a ƙasashenmu na afirka tambayar malamin kenan to ya abin da ko ina a duniya in dai ma ma'auraren mu ya kamata su rinka cin abinci da ke gina jiki protein kenan da kuma waɗanda suke na'urori ɗin na abaca eh, da waɗannan duk za a haɗa to kamar irin su alayyaho a su gyaɗa duk dai sun madara an za a iya sha duk waɗannan a rinka shan su duk abubuwan da ke jika jikin gina jikin na adana ya kamata a rinka sha to kuma waɗansu mata wani lokaci in dai ba su samu waɗannan abubuwan kin san akan kai su wurin awo eh. to a wurin awo ɗin nan kamar a nan ƙasashen da wani lokaci suna neman irin rukunoni din nan da yato akan ba su irin kwayoyin magani musamman da suke da wannan rukunoni su kara musu abin a jiki. Wato makofin kayayyakin abincin kenan. Eh za su ci abincin kuma a kara musu wannan domin in mace mai juna biyu abubuwan da ke so yakan karu kwarai. domin domin dan da ke cikin cikin hajiya to ashe dai awon yana da muhimmanci abubuwa awon nan na da muhimmanci kwarai da gaske domin a nan ne likitoji za su duba in akwai abin da ya kamata a yi za a yi ga yi lokacin da za a yadda dan ke ko yana girma yadda ya kamata za a duba a gani to kamar nan kasashe sa ake ba su dan su a makan rukuna ne kamar irin su waɗansu kamar su folic acid ayan da ake kira duk aka kakkara masu domin su samu wanda ya kamata wanda zai taimaki ɗan. To likita misali kuma a ce idan mace mai juna biyu bata samu kayayyakin gina abincin da ya kamata ba musamman ma ga irin matan nan da ba su zuwa awo akwai yiwuwar za a haifi yaro ko kuma jariri da nan kasa? Eh to waɗansu akwai kamar irin su folic acid in ba in ba su da shi yadda ya kamata aka haifi yaron da na kasa kwarai da gaske. rashin folic acid din wani irin nan kasa ake haifon yaro da shi wani akwai wani gaman wurin kwakwalwarsu da argon da ke cikin ƙarshen bayan su duwan lokaci yakan canza wannan za a ga sa gwadin sun haife su da na ƙasa kwarai da gaske to to eh kuma eh kuma waɗansu Allah aka haife su wanda ba su da nauyi da yanda ya kamata da ka dole waɗansu sai an sai an rike su a asibiti su ƙara girma kafin a sake su zuwa gida wato sai a haife su kaman bakwai ni kenan To duk waɗannan rashin awo yakan yakan sa wani to ma ana awo akan sa abin da ke faruwa sai a ta taimakon ita mace mai juniya biyu da ana taimakon ta kwarai shi yasa yana da muhimmanci kwarai a rinka zuwa wurin awo din na hajiya. To dama ku masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ina fatan wannan bayani da kai ya zai amfani mutanenmu musamman ma mata masu juna biyu musamman waɗanda suke da yankunan da ba asibiti a kusa don su yi kokari su samu suna zuwa asibiti ɗin ana musu awo. eh wanne yana da muhimmanci kwarai da gaske hajiya. to likita shi kuma aliyu alkali usman daga can inkiya alkali usman umar frcn wato gidan rediyon najeriya da ke kaduna najeriya yana so ka mishi bayanin abin da ke kawo amosanin kai. abin da ke kawo amosulin kai wanda turai muke kira shi dandruff kenan eh. Eh, to abin da ke kawo shi ne wani lokaci a cikin kan dan adam wani lokaci in ya so bushe da wadansu kuma waɗansu wadansu suke shi suna da wani irin kamar wanda ake kira kamar fungus amma wanci rashin bushewa kuma rashin abin da ke damshi da ke taimakon kan shi ke sa shi yasa wani lokaci a kan ba waɗansu mutane irin sabulu na wanda mai wanda ake mai ruwa ruwa irin nan wanda ake kira shampo da eh. kan taimaka amma wani lokaci tsanani a kwaɗin suna da shi a kwaɗin su kamar suna da kamar wani abin da ake kira fungus a kan kan kan matsan kero ke na wani lokaci kamar sa. Eh, eh to wani lokaci ya kai wannan ana ba mutane magani wanda za a sha kuma a sa wannan shi ruwa ruwa din da ake wanke kai da shi. To amma mutum na waɗannan dukkan taimaka kwarai da gaske hajiya. To yakan warke kwata-kwata ne? oye oh, ya haka in aka sa aka ba ta abin na warkar da shi kwarai da gaske kuma a kowane lokaci akan ba wadansu mutane waɗin abu zai kuma uh, mai mai haka wanda za su rinka shawa a kai din shi ma kan taimaka kwarai da gaske. wato bayan sun bayan sun wanke da sabulun wanke gashi din sai kuma su shafa man kenan. eh wani irin mai eh musamman eh. ƙazanta bai sawa ko. to kazanta dai bai taimaka a hajiya amma kazanta kadai bai kawo shi amma dai mutum na kazanta to yakan ƙara tsananin ajin <laughs> to Allah ya sauke <laughs> amin amin to ina fatan malam yahaya abubakar daga can malumfashi najeriya na kusa domin ka san yanzu yanzu nan ka ansa tambayar tukur babu guso akan kayayyakin abincin gina jiki da ya kamata mace mai juna biyu ta ta eh, to shi ma malam yahaya abubakar tambaya yi a kan abin da ya kayayyakin abin gina jiki da mace ya kamata mai juna biyu ta rika ci to tunda da yanzu aka ansa wannan tambayar ina fatan yana kusa don ya ji amsar da ka bayar ko ba ka ba likita eh, <laughs> to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam umaru a can jihar yobe to ina ganin suna da matsala ne wai me ke kawo zufa musamman zufa dai ko a ce lokacin damina ko kuma lokacin hunturu mutum ba gaira ba dalili ya rika zufa. To ai kin san yawanci abin da ke sa zufa kin san jikin dan adam yana zafin sa yakan tsaya wuri ɗaya ne kamar zafin jikin dan adam bai canza. Eh wato yanayin jikin mutum bai canza yake nan kwata-kwata? Eh kowane lokaci bai canza yadda za a shi da ake kira body temperature turanci eh. bai canza. to wani lokaci in kana motsa jiki ko kuma in kana wani wuri inda zafin yayi yawa kowane lokaci ne dole ka yi zufa domin zufan nan shi ke sa shi zafin jikin daga cikin cikin jikinka ya ragu kwarai ya dawo inda yake ya kamata da wato idan yanayin da ya kamata yana taimakawa kenan eh, yana taimaka kamar shi ne ke can ke gyara yadda abubuwa suke dun zufa nan da ka yi to in ya so bushewa to zafi ne yana fita cikin ka kenan Eh, yanda yanda masu ilimin kiyar suka bayyana kenan. To zufa fiye da kima fa. To wani akwai wasu mutane kawai kowane lokaci inda ka da kowane lokaci ko bin sanyi ko ba ka wani abin na kowane lokaci kana zuba to ya kamata ka je a duba don bai kamata kowane lokaci ba amma akwai wasu mutane da jikin nasu yake kowane lokaci na kamar zafi suke ji kowane lokaci dole kai jikin kai ta zufa din amma inda wata na zuba kowane lokaci ba ba tsayawa to ya kamata ya je likita a duba wani abu na faruwa kenan. don ni na taba ganin wata mace wadda take zufa likita kamar an watsa mata ruwa wannan na gani ne kirikiri eh, eh, abin tausayi eh akwai ɗan su ga to kamar na mata eh to in kin san akwai wani abin da tura suke kira menopause to shi wannan lokacin ah, ba su ganin al'ada sosai kuma sun sama manyanta to yadda shi kwayar halitta da ake kira hormone yana canzawa a jikinsu to shi wannan yakan sa mace dinka jin zafi kowane lokacin ta zufa likita wannan macen fa ba dinde yadda kalanda na mata ba ta ba da kai wani shekarun da za ta yi menopause ba yadda na ce maka kamar fa an watsa mata ruwa ne haka jikinta ke ruwan ke zubatar ta ni na ganta kirikiri wallahi har ma ta ban tausayi to inda wannan na faruwa dole a je a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa akwai matsala kenan akwai matsala ne bai kamata mutum ya ta zufa ko lokaci su akwai abubuwan da ke cikin jikin ɗan da ke gyara yadda za a yi wani lokacin a ga dan kuskure ko kauce to wani lokacin a kawo wani abu dole a wato idan ya samu dan lahani sai an duba ko idan lahani yayi eh, a cikin jikin dan adam to wannan yana iya faru amma ba bai san cika faruwa da yawa ba amma yakan faru mu ma su to in wannan ya faru to dole mutum a je a duba domin akwai wasu wurare a wurin kwakwalwar dan adam wanda suke caccanza abubuwa dinnan to dole a je a gwada su sosai in kuma aka je din aka ci sa za a ba za a iya eh, magance eh, ko aka ci sa, ana iya za a taimaka kwarai da gaske to to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita wannan wasiƙa ta fito ne daga ƙasar Kamaru to amma ba suna sai dai kawai wai birkiteri ya wunde Kamaru to ko birkiterin unguwa ce ban sani ba ya ce wai yana so idan Allah ka mishi bayani me ke cikin jikin ɗan adam ne wai me yasa ne idan mutum ya shaƙi warin wani abu sai kuma idan iska ta fito mishi wato idan ya yi tusa wai sai ya yi tusa kuma da warin wannan abu haka na faruwa likita a wannan ba haka bai faruwa hajiya abinda tusa abinda ke sa mutum ya tusa abinda ka ci ne da ke cikin cikin ka ya hanji shi ke fito ya sa iska ya fito kamar tusa to ya danganta abinda ka ci abinda ka ci yawanci shi ke sa in ka sha a yawanci da wuya ya fito ta tusa din amma zai iya faruwa amma ba ba da yawa ba hajji a yawanci abin da muka ci ne ko kuma muka sha shi ke kawo wannan. To in haka kamar yadda ya ce in hakan ta faru ka ce yana faruwa amma ba kasafai ba in hakan ta faru matsala ce? Eh in dai mutum yana faruwa haka ya kamata ya je a tabbatar kowane irin iska ko wurin da yake aikin ko inda yake ya kamata a tabbatar wani irin iska ne ke wurin abinda mutane ke shaka ke shiga cikin ke sa su rinka irin wannan wari tusa mai wari din dole a yi bincike domin wannan bai kamata ya faru haka ba. To Allah ya sauki Allah sa kuma a dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da salada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi da ke masaru in dai je ki lahiya uwar babu mai hoshi da ke a san da ke a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi na in dai je ki lahiya uwar babu mai hoshi da ke a sai da ke a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi